dan da kuɗi. Tsakanin dan da kuɗi. Ka tsakanin dan adam gani. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Barikin da ka tsakanin dan adam gano. Shirin namu na wannan mako zai duba ɗawainiyar wasu matasan Najeriya ne da ke kalatar juji da bola domin samun rufin asiri da bunƙasa tattalin arzikinsu. Madalla, matasan da ke ƙarƙashin ƙungiyar bola jari na cewa halin matsi na rayuwa ya sa su rage girman kai wajen shiga cikin bola da juji. domin kalato wasu tarkacen da gidaje ko angonni ke yadawa bisa ɓaci ko rashin amfani tarkacen da suke tarawa domin sayarwa a kasuwa ta musamman to ko aina wannan sana'ar ta samo asali da yadda take gudana Alhaji Abdullahi Isa shugaban kungiyar a Arewa maso gabas da ya fara daga tsinci ɗaiɗai a juji ya yi mana shimfiɗa. Bola jari wata sana'a ce wadda tun da farko muka fara tsinta akan bola tsinto abin da daga ciki zai amfane mu mu zo mu sayar to jama'a da suka gama haka mu tsinto mu zo mu sayar sai suka kira mu bola to da yake lokacin ba da kuɗi ake saye ba sai aka sa mata mu jarin mu bola ne domin duk abin da muka je muka samu muka tafi kai za mu samu za mu zo mu sayar mu biya bukata to wannan shine ta samu suna ta wajen bola jari duk wanda ka sani dan bola jari in ya je kan bola shi ya san iya idansa iya abin da yake gani to a idan al'umma da kamar mutane ne wanda aka ɗauke mu a matsayin ba mu san me muke ba ba mu da hankali wane ne duk ba sunayen da ba a kira mu ba to amma daga karshe a hankali ana tafiya sai ita sana ta fito ta nuna mutane cewa yanzu ina mai tabbatar maka cewa sana'ar da zaka ɗauko aka zo ka haɗa ta da bola jari gaskiya ka na ɗaɗɗe ɗaɗɗe ne ba su wuce a irga ba domin ni na fara bola jari a 1984 na fara hawa bola da kaina kai hatta idan mutumin mai tashi je nema aure sai a ce mahaukaci ne saboda me saboda ana gani yana tsince tsince a bola ya ɗauko ya zo ya sayar ya zo ya samu to kaga wani yana maka kallon mahaukaci ka kuma kana gaban kallon wanda bai san komai ba shine mahaukacin a wajen ka kuɗi. Kamar yadda bincike ya nuna dai kimanin kashi tamanin cikin 100 na shara ko bolar da kamfanoni ke sarrafawa na zuwa ne daga matasa da ake kira 'yan bola jari da ke yini a juji suna kalatar abubuwa domin sayarwa a cibiyoyi na musamman da ke karɓar wannan hajar. Wakilinmu da ke Baucin Najeriya Shehu Saulawa ya tattauna da Bala mai gyada wani matashi da ke wannan sana'ar. Kwarai, lalle na fara harkar bola jari ina shiga kwari akalla ba kasar ba ya kai shekara ashirin ina nan ina fama ina tsinta in tsinci wannan in tsinci wannan in kawo diloli su saya idan na kawo musu su suka san inda suke kaiwa kuma har dai na yi gida na yi iyali mm. da wannan harshen in kana tafiya tsintar abubuwa cikin juji ko bola yaya abun yake ne ina tafiya da buhu kamar buhu guda biyu haka zan tsinci takalmi zan tsinci kwalba zan tsinci karfe zan ɗebi kwali zan ɗebi leda duka in na zo zan wawware masu sayan wannan daban masu sayan wannan Duka na sa cikin buhu ɗaya ne ina sa su cikin in na cika buhu na sai in nemi kuma da kenan sai in tsoro abu na sai in zo masa gunda ake saya sai na sai da abu a rana kakan yi buhu nawa na shara eh, akalla a lokacin ina yin a rana zan iya yin buhu biyu buhu uku eh. na abubuwa ta tarkace haka tarkace eh haka kwarai sosai haka haka mm. shin eh, um, in ka je bolan nan akwai takalmin da ya riga ya lalace ba za ka ɗauke shi ba akwai kwalbar da ko kanta ya cire za ka ce ba za a ɗauke ta ba akwai karfen da ya riga ya yi tsatsa wanda shin ya daraja abubuwan yake eh kowanne in naje zan ɗauke shi komin rashin eh, ko tsatsa shi ko ya fara tsutsa duka zan ɗebe shi zan ɗauke shi in kwalba ta fashe zan ɗauke ta in an kawo ta su suka sanya suke da ita in karfe ya yi tsatsa zan ɗauke shi in kwali ya jike ma eh. zan ɗauke shi in tsumma ya jike tsumma riga mm. in ta jike zan ɗauke ta <laughs> mm. dan akwai kamfanin da suke kaiwa su ma masu sayan tsumman suna nikawa to duk wa'annan zan tattara su in zo sai na wari idan na ware wannan in bashi nasa daban wannan in bashi nasa daban wannan in bashi nasa to ya ake auna wannan abin da ka dauko daga juji in ka zo ka ware kwalba da ko takalmi haka ko kwali mm. yaya ake auna abin yawwa shi kwali ana auna shi kilo daban shi karfe ana auna shi kilo daban ita kwalba kuma irga ta ake yi wadda ta fashe kuma ana auna ta kama daga tsohon takalmi fasassar kwalba nau'in robobi zuwa tsohon karfe akan kimanta darajar kowanne kaya ne kan nau'in kilo ne ko ton alhaji amadu ibrahim barhama babban dila da ke safarar bola daga arewa zuwa kudu ya yi karin haske kan yadda ake jigila da kimanta darajar kowace nau'i na bola to yadda dai ita sana'ar bola take awu ake daga nan a gombe za mu auna a ƙananun su lulukanmu idan mun tara ya kai tirela a nan gombe ma muna zuwa mu hau su keli amma dai can legas shine muke kaiwa kamfani inda kamfani ya tantance mun auna a sikelin kamfani a je a sauke in an sauke mota ta zo ta hau emtin sai a yi manos nauyi sai a san abin da aka shigarwa kamfani kamfani kuma ta tashi sai ta biya mu kuɗin yanzu kamar trailer za ta kama kamar nawa to a takaice ya danganta daga yanayin nauyin kaya ne wani trailer za a iya loda masa ton talatin wani zai haura wani kuma zai kasa da haka to a kaman dai wurin da muke sai da ka a takaice kaman trailer in kaya na farashi za ka iya samu yana kaya miliyan uku da rabi miliyan biyu da rabi haka eh. miliyan biyu ya danganta dai lokacin yanayin yadda farashin kaya ke hauhawa da kuma amma za ka cire kuɗin mota daga nan gombe eh to a takaice motan ma shi ma lokaci-lokaci ne wani lokaci za ka samu in abubuwa suka hau kamar wasu harkoki na sinadaran ƙasa da ake samu mm. idan an ɗiba ana ɗiba ana kawo lagos to a lokacin motoci sun fi mana tsada. na kuke kashewa a trailer ɗaya? to a trailer ɗaya in mota tana tsada daga nan zuwa lagos muna kashe dubu ɗari biyar idan kuma mota ba ta tsada muna ɗaukan motan baya wuce daga nan har mu je da sallama escort da komai baya wuce naira dubu ɗari hudu ɗari uku da hamsin. ka kimanta mana wace bola ce ta fi daraja ne. shi dai bola darajarsa kashi-kashi ne mm. akwai kwafa waya akwai aluminium akwai brass akwai tutiya akwai karfe sannan akwai wani abin da ake ce masa sinelco to shi sinelco kuma shi kaman abubuwan gwangwama maltina ne wanda ake sha shi ne muke kiransa sinelco to shi a harkar bola abu biyu zuwa uku sun fi kowanne kuɗi kaman kwafa waya shi farashinsa daban ne yana da tsadan gaske to sai dai kuma baya ga tsinci ɗaiɗaya a juji ko bola bincike ya nuna cewa akwai waɗanda ke bin garejin gyaran mota babur ko na'urorin ba da wutan lantarki wato janareta domin kalatar karafa da wayoyi malam shafiu idris mai gyaran janareta a garin gombe ya ce wannan wani sabon salo ne na sana'ar ta bola jari yanzu ni a matsayina na mai gyaran janareta za ka ga cewa ma matashi kai kake kiransa ya zo shi ya zo ka koya masa sana'a, ma ba zai zo shi ba balantana ya je ce zai yi bola jari to kaga matasa ya kamata su yi wa kansu kiyamar laini domin su zo su shiga sana'o'in hannu wannan shi zai taimake su saboda a yanzu a hali da ake ciki ko kayan makaranta ba samun aikin gwamnati ake yi ba to matasa waɗansu da yake abubuwan nasu an samu ci gaba a yanzu saboda waɗansu za ka ga suna bin gareji gareji suna neman abubuwa wanda ya zama na cewa ya mutu a sayar musu to sai zama a maimakon su dinga bin bololi ko wani waje suna ɗiba to sai zama na za su dinga bin garejin motoci ko kuma inda dai za a samu wani abu scrap da ya mutu to sai su saya To tun da mun ji yadda ake safarar abubuwan da ake tsinta da tarawa daga bola yanzu kuma bari mu ji ta bakin waɗanda ke sarrafa bolar da juya ta a na'urorin zamani na musamman zuwa wasu ababuwa na daban. Alhaji Abdullahi Isa Gombe da ke wannan hidimar ya bayyana yadda sarrafa bola ke gudana da kalubalen da ke ciki. Bolar duka gaba daya bola ce, mm. amma mu idan muka shiga ciki muka yi screening. Za mu tantance ta a ciki mu zaɓe wadda zai yi amfani mm. a cikin wahala. Domin a cikin bola idan ka zo abin da yake zama matsala, leda kaga ana sayan leda, karfe mm. yana zama matsala a wajen waccan bolar. Ita kanta domin ita ma akwai injin da zai markaɗa ta mai da ita taki. to injinan ne babu wadda za su mai da ita takin yanzu a nan babu sai wadda ake da su yanzu wanda ka ɗauki karfe akwai karfen da za a narka shi ya koma rodi idan ka ɗauki roba akwai roba da za a mai da ita ta koma sababbin bokiti da waye da sauransu da ake kawa idan ka ɗauki leda za a sake zuwa a sake narka leda a sake dawo ita ta zama sababbin ledodi da za a amfana da su to kaga idan ka ɗauki irin da kwalabe kwalaben da ka gani inda su ana sake narka su a sake mai da su sake zawo wasu kwalaben to kaga a wayance ita bolar wa'annan su ne cikas a wajenta mu kuma su ne kuɗi a gurinmu to wucin bolar ta rage ake ganin ta ita kuma kamar ba ta da amfani to ita kuma ana narka ta ta zama taki kamfanin ne babu wadda zai narka ta mai da ita taki kaga a huta irin kuɗin da ake kashewa taki. To yayin da wannan sana'ar ta bola jari ke samun karbuwa da bunƙasa musamman tsakanin matasa a jihohin arewacin Najeriya bisa dalilai na tattalin arziki. Masana tsabtace muhalli na ganin gwamnati da hukumomi na iya amfana daga sana'ar wajen shigowa da matasan a tsarin tara shara da tsabtace birane. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu cikin wannan shiri da kuma sauran abokan aiki daga nan sashin Hausa na Arafai, musamman Shehu Saulawa daga garin Baucin Najeriya. Sai Hassan Alhassan Suleja da ya daidaita mana sauti. Ahmad Abba ke mana fatan alheri a huta lafiya.